karatunmu na baya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗaya. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da ruɓanya lada da yake yi ma waɗanda suka yi infaƙi fi sabirin mafi ƙarancin abin da ake ma mutum sakayya da shi lokacin da ya kashe dukiyarsa a tafarkin Allah shi ne ninki ɗari bakon abin da ya kashe idan naira ɗaya ce za a ninka mishi ita ninki ɗari bakwai zuwa sama idan naira dubu ɗaya ce za a ninka mishi ninki ɗari bakwai zuwa sama yana daga cikin mafi alkhairin abinda mutum zai runguma a rayuwa ya samu tsira a sauƙi shine infaki a tafarkin a tafarkin Allah mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai waɗanda suke talakawa suka ga yadda masu dukiya a tsakaninsu suka kere musu wajen ayyukan alkhairi suka yi yunkurin su kamo su duka shawarwari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu amma da yake masu kuɗin suna tsaye akan kafansu talakawan ba su kamo su ba suka sake koma suka gaya ma annabi abin da yake faruwa duk abin da ya nuna musu masu kuɗin suna wannan abun annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha idan Allah ya ba wa mutum dukiya kuma ya ba shi zuciya ta kashe dukiyarsa a tafarkin Allah jama'a ya kasa kayansa kuma ya siya nakan ja hankalinmu ɗalibai game da abin da ya shafi infaki ka yadda a ce wai kai iya aikin ka karanta ayoyi da hadisai a masallaci masu sa fi sabilillahi kuma daban a'a ku tashi ku yi infaki yadda muka karanta sahabbai suke infakin dukiyarsu akan addini kai ma ku za ku tashi ku yi infakin ku karka dauka kai ka haddace ayoyin infaki hadisan infaki sai dai ka ja mutane kuma su saka fi sabilillahi kai kana zaune wannan ciyar da kanka bayan idan har ka san ayoyi da hadisai da suka zaburar dauke da alkaini na infaki don mai kai zaka koma da baya kuma hakan ba zai tabbata ba kamar yadda muke faɗa kullum dole kuma sai ɗaliban ilimi sun tashi sun nemi sana'a da dasu abin takaici ne abin bakin ciki ne ɗalibin ilimi a sai ba shi da abin da zai yi na sana'a ciyar da kansa baya ne ciyar da tunaninsa baya ne ciyar da kansa baya ne ciyar da tunaninsa baya ne yau a ce ba ka da abin da za ka iya kare mutuncinka kare mutuncin addininka waye zai zo ya maka aiki kuma idan ana ba da ladan infaki ana rubanyawa don ka haddasa ayan in baka yi infaki ba sai a rubanya mata dole furucinka sai ya shiga cikin aiki kowa ya tashi ya nemi abin da zai yi. sana'a sana'a kasuwa ta almajiri tana da saurin albarka sana'a da kasuwa ta almajiri tana da saurin albarka kowa ya tashi nemi abin da zai kuskure ne mutum ya kashe zuciyarsa ya zauna gabarin neman abin da zai rayu da shi abin da zai taimaki kansa ya taimaki iyalansa ya taimaki addininsa kuskure ne kuskure ne Allah a cikin alƙur'ani yake cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalina وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويميلون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعضكم فتنة أتصبرون وكان ربك مغفرا الله يسيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يسيد بمتبعيك وبكاتنك wani daga cikin manzannin Allah Allah yake ni ko sau ɗaya ban taɓa tura wani manzo daga cikin manzanni ba illa hun, la aku luna fa'ama face duk manzanni na suna cin abinci wa na fil kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi ina dai kun ji ustazai? Allah ya ce wa salna arsalna qablaka minal mursalin ban taɓa tura wani manzo daga cikin manzanni ba kafinka kai manzon Allah sallallahu alaihi illa innahum la ya'kuluna na fa face dukkan manzannin suna cin abinci wa na fil aswaq kuma sukan tafi kasuwa neman kuɗi to kai karatun kan ina ka koye shi da zaka nada kafan ka zauna kar ka yadda don kana karatun addini ka zama malam zalla ka san wani yana ganin kamar abun burgewa ne ina ka fito karatu ina zaka je karatu ina ka fito wa'azi ina zaka je wa'azi wannan ba tunanin wanda ya fahimci addini bane ba tunanin wanda ya fahimci addini bane kar ka yadda ka zama malam zalla malam zalla shine wanda yake da karatu bai da sana'a karka yadda ka zama malam zalla malam zalla shine wanda ya iya karatu amma ba yi da sana'ar da zai rayu a hadisi ingantacce al-Imam al-Bukhari yace da hadisin hadisin Abu Huraira annabi yace ka ɗauki igiya ka je ka yi ice a bayanka ka zo ka kasa ka sayar ka tsare mutuncinka annabi yace fi maka alkhairi ka ga wani wadda Allah ya mai falala a rayuwa ka je kana roƙon shi baka ko ba ya baka ba wannan ba karatun addini bane sai a ce annabi zakariya kafinta ne annabi dauda kaza ne dukkan annabawa ai gashi ne a qur'ani mun karanta to idan kowane annabi yakan tafi neman rayuwarsa yakan tafi neman abinci yana da sana'ar da zai kai a ina ka koyo karatunka da zaka nade kafa ka zauna wai kana malanta ko kana almajiranci kuskure ne kuskure ne Sayidina abubakar ran da aka rantsar da shi amirul mu'minina bayan an gama duk abin da za a gama ya dauki kayan sa ya nufi kasuwa aka ce amirul mu'minina kasuwa ya ce to dan na zama shugaban kasa ba zan nemi abinci ba ga sayidina umar nan hadisin a cikin bukhari yake sayidina umar yake wa kunna natanawabu nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzil yawman wa anzil yawman shi da makwabcinsa sai suka hada kasuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sayyidina Umar ya je yau ya ji karatu wancan kuma yana kasuwa yana zaune musu a kasuwa idan aka tashi a makaranta sai ya je wanda ya dawo daga kasuwa sai Umar ya karanta mishi duk hadisai da karatun da ya ji kafin su je su kwanta gobe kuma wannan mutumin sai ya zo kasuwa Umar sai ya zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar kuma sai ya tafi kasuwa haka Umar yace muke yi hadisin Abu Kari yake to makarantan Annabi ma ake tafiya kasuwa bare bare bare ka ko ɗalibi ne karka yadda zo zauna maka aiki in bai da sana'a ya ƙara gaba kawai in bai da sana'a ya ƙara gaba dole je nemi rayuwa haka ne malam dole je nemi rayuwa yana daga cikin abin da larabawa har suke zargin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadha ar-rasul wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq laula unzila alayhi wa suka ce mali Hazar rasul me ke ga wannan manzon ma'ana wai wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yakan tafi kasuwa neman kuɗi ina ce dai yana zuwa kasuwa din to kai idan sunnan za ka yi sunna don me kai ba za ka je ka nemi abin da za yi mali Hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq wannan wani irin manzo ne suka ce na cin abinci kuma na tafiya kasuwa neman kuɗi ashe ya nuna cewa dole wanda yake so ya kare mutuncinsa ya tsare addininsa ya taimaki addininsa ya tashi ya tashi Allah ya ji kan malam Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa don ka tsaya akan sunna kana tafiya akan sunna baka gama kariya ma sunna ba kuma har sai ka kauce ma'aikata aikin da zai ɓaci sunna idan ka siffanta da addini ka siffanta da addini to ka guji kuma aikin da zai ɓaci addinin inda za ka ci bashin mutane ka hana su to tsayuwarka akan sunna ba shi kaɗai zai ba ma sunna kariya ba dukiyar mutane da ka ci bashi ka hana zai sa a soki sunna ya ce to baka ba ma sunna kariya dole sai ka zama ka sanya za ka kare addininka ya za ka kare mutuncinka duk siffar da mutum ya siffanta da ita duk siffar da mutum ya siffanta da ita idan ya ci amanar wannan siffar to takan shafi abin da ya siffanta da shi sai ka bi ana cewa a a teloli ba su da kirki waɗansu ne suka ɓace su a cikin telolin nan akwai waliyan Allah to amma da waɗansu suka yi mugun aiki sai ya shafe su to almajiri idan ya zan bayi da sana'a ko ya zan maroki wannan sai ya ɓaci almajiranci sai ya taɓa kimar almajirancin sai ya taɓa kimar malanta ba burgewa a malanta ko almajirancin da ba ka da sana ba burgewa a ciki sai a ce a kafintoci suna kaza makanikai suna kaza akwai mutanen kirki bayan Allah dingim a cikinsu amma waɗansu da suke ha'intar sana'ar su suka ɓaci wancan to idan almajiri ko malami ya zama shi ma akwai abin da yake irin wannan roƙe-roƙe da biye wannan sai sa ya ɓaci wannan harka ta almajiranci ko ta malanta ne kowa ya tashi bayan Allah kowa ya tashi kuma sana'a ba ta da girma ba ta da kaɗan ko ɗinkin hula ka iya Allah zai rufa maka asiri da shi ko ɗinkin hula ka je ka koya za ka ɗinka hularka ka sayar dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu dubu uku da wannan Allah sai ya azurta ka riko da sababi ai dole ne riko da sababi dole ne kuma yana daga cikin kofa da yawa da almajirai suka bude wanda in duniya suke amfani da ita wajen cutar da su da cutar da addini da zubar musu da mutuncinsu haka ne duk inda ka bude wannan kofan a bude ƙarya ne dole sai ka yi wani abun da dole sai ka zama wani maroki wadda zai taba kai taba maka mutuncinka sai ya zama kana wani abun da domin dole a yi rayu ko wannan mata balkis wadda ake ce mata balkisu balkisun nan so lokacin da annabi suleiman alaihi salatu Wasalam ya rubuta mata leta ya ba ma alhuda huda ya ce ya kai mata su zo su musulunta su zo su musulunta ko kuma ya zo ya fatattaka su da alhuda-huda ya je jefa leta wa balkis da ta ɗauki leta ta karanta sai ta gayyaci dukkan manyan ƙasanta duk wani babba a ƙasan wadda yake rike da wani matsayi ko ya kai a gwamnatin ta neme shi ta ce a zo a yi shawara ga wata leta lokacin da aka zo aka haɗu a fadin balkis ƙalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim أوحي إلي كتاب سليم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني كنت قاطعة أمرا حتى تتهلون قالت تتي يا أيها الملأ يا كمين كساتا تتي إني ألقي إلي كتاب كريم أنزو أنجفا من وتليتا من كرمتي من درجة innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim letar daga Sulaiman take letar an fara ta ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai me ke cikin letar Allah ta'alu alayya annabi suleiman yake karku ku mini tsaurin kai wa atuni muslimin ku zake mini kai kuna masu miƙa wuya ma Allah iya abin da ya rubuta da yasa bismillahir rahmanir rahim sai yace musu Allah ta'alu alayya kar ku yi tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo kawai kuna masu miƙa wuya jama'a mun ji qalat sai ce ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata aftuni fi amri tace ku mun fatawa akan wannan al'amari da ya taso mini ma'ana wannan leta da da Suleiman ya rubuto mana cewa ko dai mu je mu miƙa wuya ma addinin sa ko kuma yazo ya yaƙe mu ku bani shawara aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun tace bazan zartar da wani hukunci ba bazan yanke wani al'amari ba hatta tashhadun har sai da yawunku a ciki sai na ji ku me kuka bada shawara akai tukunna mai hukunci jama'a kun fahimta bari ku ji ministan tsaron ta abin da yace na qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayka ما لا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلتهم وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية مرسلة إليهم بهدية وناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجي إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صابرون ta ce wa manyan mutanen ƙasanta ku bani shawara ba zan zartas da wani hukunci ba har sai na ji ku me shawararku kalu sai suka ce ke daɗe na hannu ulu ƙowacin suka ce mufa muna da tsananin ƙarfi wa ulu ba'asin shadidin kuma mun iya yaƙi na fitina wal amru mu ba ruwan mu al'amarin ki na gare ki fanzuri ma za ta amurin ke dai ki duba me za ki yi umarni da shi abinda kika ce mu yi kawai shi za mu yi in kin ce mu je mu kamo miki Sulaimanu mu je mu kamo miki shi in kin ce mu je mu zo miki da kansa mu je mu zo da kansa ka san kowace gwamnati akwai irin waɗannan wawaye eh Ƙalu suka ce nahnu ulu kowa muna da karfi wa ulu ba'asin shadidin muna da mun iya faɗa mai tsanani wal amru suka ce al'amarin ki na gare ki fanzuri ma za ta amurin ke dai ki zauna ki yi nazari me za ki umarni da shi kawai abinda kika ce mu zartar za mu zartar miki kala sai ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha tace ai irin waɗannan masu mulkin idan suka shiga alƙarya sukan yi fata-fata da alƙarya wa za'alu a izzata ahliha azilla sukan sanya masu izzar alƙarya manyan mutanen alƙaryar su dawo makaskanta Allah da kanshi sai ce wa kazalika yaqulun kin yi gaskiya a hakan nan suke aikata sai ta ce ba yaki zamu yi da Sulaimanu ba wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin tace zan tura musu da kyautar kuɗi ne da dukiya fanaziratun sai na tsaya nayi jira bima yarji'ul mursalun da mai yan aikin da su dawo an karbi kuɗinmu mu ko ba a karbi kuɗin mu ba jama'a ina kun ji irin waɗannan kyaututtuka da kaga galibi ake tutturawa malamai da sauransu balki su ta sunanta waɗannan masu mulki wata kyautar mugun haɗari take da shi akan mai addini ai kun ji abin da take tace babu fada wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin tace zan tura musu da kyautar dukiya ne fa naziratun sai na zauna na jira bima yarji'ul mursalun yan aikan da me da su dawo wani labari da su zo da shi an karbi kuɗin mu ko ba a karbi kuɗin mu ba malan karka taba ma kanka wani lissafi kin jawuwa in kamuwa in an kama ka da a jaka in kama kanka lissafin in an kama ka baraka jawo baraka jawo ba kayo dari kanka in jawuwa in kamuwa ka nemi sana'arka ka nemi sana'arka in an kama ka za a jaka in ba a jaka ba ba a kama ka ba eh tace fa naziratun bima yarji'u al-mursalun falamma ja'a Sulaiman jagoran tafiyar lokacin da ya fadin Sulaiman kala sai annabi Sulaiman yace musu atumiduna ni bimali ni ne da ku kawo mun kudi ni ne da ku kawo mun kudi fama atani Allahu khairun mimma atakum annabi Sulaiman yace abinda Allah ya bani ya tsara abinda Allah ya baku alkhairi bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku ne kuke farin ciki da kun kawo mun wannan dukiyar sai yace musu irji ilaihim ka duba malaman tafsiri galibi sukan ce irji ilaihim bi hadiyatihim ku dauki kyautanka ka mayar mata da kayanka to kai baka da sana'a ka isa ka ce irji ilaihim kai ka isa ka isa ka isa baka da sana'a ka sai a tuni dunani bi mali ba zai yi ba in uwa wannan maganar ta gaskiya idan mai addini ba shi da abin da zai yi akwai matsala akwai matsala idan mai addini ba shi da abin da zai yi akwai matsala malam idan ka tashi ko aure za ka yi ka tabbatar ka kama kafa ka kama kasa kana da sana'a kar ka yadda ka je ka baro ta haka ne yanzu in ka yi auren yan matan nan kafin ran auren ya zagayo shekara ɗaya ta aihu abu ba abu ba kunika abu ba abu haka ne abu ba abu ba kunika eh kai ka auri mata mai kunika ka da sana'a ba ka bonu ta ba haka ne eh yanzu ɗan matan nan abu ba abu ba kunika wallahi eh amma in kana da sana'a sai ta kanta, eh sai ta kanta. kowa ya tashi nemi abokansa kowa ya tashi nemi abokansa kowa ya tashi nemi abokan duk waɗannan ayoyi da muke karantawa na infaki da falalar infaki haka ne dole mu ma mu san hannu wajen infakin domin mu ma mu rabauta da abin da yake rabautuwa kar mu yadda mu tsaya wai aikin mu mu da ayan masu taimakawa kuma daban Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace za mu tashi a farkon aya ta 262 biyu. sai Allah ya ce الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم الله أكبر to Allah bayan yayi kira zuwa ga infaki da falalar infaki sai ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi Allah yace waɗanda suke infakin dukiyarsu a tafarkin Allah kamar yadda muka ambata a baya idan an ce fi sabilillahi shine duk abin da mutum yayi infaki akai kuma Allah yayi umurni ayi infaki akan wannan abun to yayi infaki fi sabilillah allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi Allah yace waɗanda suke infakin dukiyoyin su a tafarkin Allah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan sannan ba su bin bayan abinda suka yi infaki da gori ko kuma da cutarwa da suka yi infakin ba su goranta ma wadda suka taimake shi ba su cutar da wadda suka taimake shi ba cutarwa su malamai suka ce shi ne bayan ka bashin kuma ka dinga faɗa a gefe kai kanin shi kaza kai kanin shi kaza ta yadda in yaji abun shi ma ido bai ji daɗi ba riga ce ka ɗinka ka ba wa mutum shi ma ka bar shi walwala, sai ka je karata kai ka ɗinka mishi to shi ba zai iya sakewa ya ji daɗin rigar to duk lokacin da mutum ya yi infaki ya guji gori ma wanda ya yi infaki ke nan ku yi zo shi kaza kaza mu muka taimake shi ya yi karatu mu muka yi kaza muka yi kaza ya samu aiki yanzu gashi ya fara mana kaza ya fara mana kaza ka ɓata aikin da kai ka ɓata aiki ta abinsa kawai dama waɗanda ke in faɗi fi sabi la nuridu minkum jaza'an ba ruwanka da shi ya ce ya gode can mishi bai gode ba can mishi kai kayi ne don neman yardan Allah Allah ya ce sun mala una ma an faƙo mannan wala azan sannan ba su bi bayan abin da suka yi infaki da gori ko da cutarwa ba lahum ajurhum inda rabbihim to sakamakon suna nan a wajen ubangiji Allah ya musu tanadin lahum ajurhum inda rabbihim ladansu, sakamakonsu da Allah ya musu tanadi ya ninninka musu na wannan ifaki na nan a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wala kaufin alaihim wala hum yahzanun Allah ke irin waɗannan da suke infaki sannan ba su bata infakin su Allah ya ce wala kaufun alaihim babu tsoro tattare da su lokacin da za su bar duniya duk abin da ake fargaba Allah zai amintar da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki kan wani abu da za su bari a duniya ba domin Allah ya musu tanadin abin da ya fi shi alkhairi amma Allah ya ce fa idan ba su yi gorin abinda suka yi infaki ba kuma ba su cutar da abinda suka yi na infaki ba sai annabi sallallahu alaihi sallam. yake faɗa a wani hadisi salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum azabun alim annabi yace akwai waɗansu mutane uku kwata kwata ranar alkiyama Allah ba zai yi magana da su Allah ba zai yi dubi zuwa gare su ba Allah ba zai tsarkake su daga laifukan su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai tsanani a ranar kiyama har abu zarar ne ce khabu wa kasiru ya rasulallah yace mutanen nan ba sun yi asara sun taɗe manhum suwaye na farko annabi yake cewa al almusbil wanda ke suke tufansa a kasa wal mannan da mai gori mai gori yanzu ya ta lissafa maka abin da ya maka to yana bata aiki wal munfiqu silatahu bi bil bil harfi al khazi da mai sai da kayansa da rantsuwan ƙarfi to gori yana ɓata aiki yakan haramta wa mutum ya amfani abin da ya yi infakin Allah ta to amma wadda suka yi infaki tsakaninsu da Allah suka taimaki bayan Allah suka taimaka ma addinin Allah ba su bi baya da gori ba ba su bi baya da cutarwa ba to wannan abin da suka yi infakin Allah ya musu tanadinsa a wajensa sannan kuma ba tsoro ba bakin ciki a rayuwarsu ma'ana da su gama da duniya lafiya kuma da su gamu da Allah lami lafiya Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce Allah maɗaukacin sarki ce ƙaunun ma'arufun wa magfiratun magana mai daɗi in ji Allah. sananniyar magana kalma da bata saba ma Allah ba kalma ta ba da haƙuri da rarrashi Allah ya ce ita ce mafi alkhairi wa magfiratun da kuma afuwa idan ma ya matsa maka karka koma gefe kana cewa wane ya matsa min da roƙo in dai baka bashi ba wa qulu lahum qawlan mansura ka gaya mishi magana mai daɗi Allah ya ce qaulun ma'arufin. magana mai daɗi ka ce wa mutum ya yi haƙuri Allah ya ba da sa'a ka gaya mishi kalma mai daɗi lokacin da ya nemi ka taimake shi wa magfiratun da yin abuwa akan matsa maka lamba da yake yi hairun Allah ce shi ne mafi alkhairi min sadakatin daga sadakar da yatba'uha azan cutarwa zai bi bayanta Allah ce baka ka ba ka faɗi magana mai kyau shi ke ya fi maka alkhairi akan ka bayar ka cutar Allah ya ce to ka faɗi magana mai kyau kawai Allah ya ce yafi maka alkhairi ka ce mishi Allah ya bada sa wa in ma zan tu'ridanna anhu a rahmatan rahmatan min rabbika tarjuwa Allah ya ce wa in ma zan tu'ridanna anhum in ma ka kauda kai gabarin ƴan uwanka da dangi da jama'a da miskirai da aka ce ka taimake su ibtiga a rahmatin min rabbika tarjuwa saboda fatar wata rahamar ubangijinka da kake fata wataƙil kana bukata za ka taimake shi sai ka karbi albashi wataƙil kana bukata sai ka ɗauki adashinka ka taimake shi akwai wata rahama da kake fata in ta zo za ka yi to dai in baka bashi ba Allah ya ce wa kullahum qawlan maysura ka gaya musu magana mai daɗi ka gaya musu magana mai daɗi ka san wani 'yan uwansa ne za su zo neman taimakonsa ya yi ta zagin su ai su mutanen ƙauyen nan ganin suke in mutum na birni kamar yana ɗiban kuɗi ne a'a duk abin da ya roƙe ka duk yadda ya matsa maka lamba falalar da Allah ya maka tafi nashi kawai kai da kake zaune a cikin gari yadda muke zaune muke karatun nan wani bai taɓa zama a inda ake karatu haka kai kuma idan kana bukatan darasi duk safi akwai majalisun da zaka je ka samu ana karantar da bukhari ana karantar da muslim ana tafsirin qur'ani ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza to ka gaya mishi magana mai daɗi sai mishi wani eh yanzu dai bani da hali amma insha Allah in na samu hali insha Allah zan tura maka kuma kana samu ko ka ko wani ka dauka ka bashi ka sai gashi shiga mota ka kai mawani magana ya kare zaunar da kai kai yanzu inda za a ce a me da kai ƙauyen shi ya dawo birnin a ce ya dinga baka kyautan kai da ka yadda? to da zagin su ga ƙauyen ci ga zagi? Allah ya ce wa in ma tu'ridan na ibtiga a rahmatin min ka tarjuwa, wa qul lahum qawlan mansura Allah ta ga musu magana mai daɗi. jama'a mu yarda cewa karatu abinda zai amfane mu shine mu yarda za mu iya karban canji mu yarda kar mu ɗauka karatu ana wani yayinsa ba yayinsa kafin lokaci ya cin maka ka yi ƙoƙari abinda ka fahimta ka sa shi a cikin aiki ka samu gyara Allah sai ya ji kanka ya tausaya maka saboda ka magana mai daɗi ake faɗa wa amma sa'ila falatan har maroki wanda zai roƙe ka Allah ta karka mai tsawa ya zo ya ka taimaka mishi kenan in baka da shi ka faɗi magana mai kyau ya tafi abin Allah yake kaulun ma'arufin magana sananniya wadda ta dace da shari'a ma'ana kalma daddadar kalma wa magfiratun da afuwa da kau da kai khairun shine mafi alkhairi min sadaqatin daga sadakar da yatba'uha azan cutarwa zai biyo bayanta da ka bashi ka zo kana goranta mishi ka zo kana faɗan maganganu to ka mish ka gaya mishi kalma mai daɗi ya tafi sa. wallahu ganiyun halim lalle Allah mawadaci ne Allah mai hakuri kai da yake baka karka dubi shegantakan da kake yi kuma ba zai hana an jima ka sake daga hannu ka ruke shi ba ala hibuna an yaghfira Allahu lakum Allah yake bara ku dinga abuwa wa mutane ba ku ba ku so ayi muku abuwa ne to haka ne saboda ka malam idan mutum ya fahimci addini kuma ya yarda cewa zai yi aiki da abin da ya karanta Allah sai dawo abin sha'awa a cikin al'umma sai dawo abin sha'awa a cikin al'umma domin zai dinga rayuwa ne a bisa haske na wahayi rayuwar sai ta zama ingantacciya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum الأبعث الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا Allah ya ce, Ya ayyuhal Labina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, Abdullahi ɗan Matsuɗe ce, in ka ji Allah ya ce, Ya ayyuhal Labina amanu ya ce ka nasu, gata Allah zai maka. Za a baka wata shawara ce da uwa da uba ba da su baka ba. za a nuna maka wani alkhairi ne da uwa da uba ba za su iya nuna maka alkhairin ba yace duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu yace to ka natsu duk abin da kaji an ambata yace ka rungume shi kai tafiya akwai mai son mutum ne kamar Allah babu Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tubutilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku dinga ɓata sadakokinku da kuke yi zakka da kuke cirewa taimako da kuke yi ababan da kuke bayarwa na sadakoki kar ku ɓata su manni wal aza ta hanyar gori ko cutar da waɗanda kuka ba su ina bayin Allah muna ji eh idan ka ma mutum alkhairi sai kaga yana rama maka da abunda bai dace ba to ka danna zuciyarka shedan zai iya ingizo maka shi ya maka haka don kawai ya samu daman da zai bata aikinka haka ne sai ka gama mishi duk falala ka gama mishi komai ta yadda shedan zai ingizo shi in ka ce kaza ya saba sai ka gana daga cikin wanda suke so su dinga cin kafanka haka shedan zai yi ta amfani da shi iya abin da shedan ke bukata ka goranta abin da ka shi shi nan wannan ninki ninki da aka ninnin kan shi ya san ya ɓaci to magana ya kare in dai ka taimaki mutum to ka dinga danna zuciyarka akan zama da shi wata dama ɗan zai yi amfani da ita mala sai ya turo maka shi sai ya mishi wasu wasin wani abu a rai sai ya zo ya gaya maka waɗansu maganganu wadda ma baka taimake shi ba ba zai gaya maka ba to idan ba ka fahimci makircin shedan da sharrin shedan ba sai ka tofa kana tofawa duwan nan wahalan da kai da shi na shekara da shekarun ya ɓace. shi kuma shedan yayi nasara yayi nasara inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu eh a suratul isra'i Allah na bada shawara wa bayi

kamar annabi ya tambayi Allah ce me dan gaya musu Allah ce ya lati hiya ahsan su dinga faɗan magana mafi kyau inda ai hira inda ai tadi kowa in zai faɗi magana Allah ya ce ka gaya musu kowa ya duba magana ba mai kyau ba mafi kyau kafin ya faɗa kamar cewa aka yi ma Allah don me yace inna shaytana yanzagu bainahum yanzagu bainahum ayyufsidu bainahum ah. shedan nan na kai kawo yana so ya abin magana ce za ka faɗe ta kamar da wasa ai malan kaza to wannan maganar da ka faɗa sai ya san hanyar da zai ɗauko ta sai a zo a gaya wa malan sanadiyar wannan in ka kwanta rashin lafiya ba zai je ba kai maganar ba ka faɗe ta bane Allah ya to inda a yi taɗi kowa ya san me zai faɗa saboda me Allah ya ce shedan na kai kawo wata kalma da ka furta guda ɗaya sai ta zama sanadiyar yanke alaka da ɗan uwanka kai kuma kalmar baka kudurce ta kafin ka faɗe ta taɗi ne kawai to kaga ai Allah ai ya san mu ya san shekar yace inda ai taɗi kowa ya san me zai dinga faɗa inji Allah kowa ya san me zai dinga fita a bakinsa me yasa Allah yace inna shaytana yanzafu bainakum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina yana da tsananin gaba da kiyayya kololo ga dan adam Allah ya ce to ku dinga taka tsantsan Allah wannan maganar da ka faɗa sai ta yi ta kewayawa sai ta yi ta kewaya sai ya iso da ita kunnan wadda ka faɗa sai shi kuma ita yanzu yadda muke da wani shi ne zai faɗi wannan maganar shi kenan sai kaga ya fara ɗaga kafa inda kuke zama ya fara ɗaga kafa a wajen mu'amalar ka sanadiyar wannan sai ya ɓata tsakaninku shine inna shaytana yanzabu bainakum haka ne Allah ya ce, Ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tubtilu sadaqatukum bil wal'aza kar ku dinga ɓata sadakokinku ta hanyar gori da cutar da waɗanda kuka taimake su, kallazi fi malahu ri'a Allah. karfa ku dinga infaki, kuna gori, kuna cutarwa kamar wadda ke infakin dukiyarsa saboda riba, saboda riya. Idan kai infaki, sai ka cutar idan kai infaki sai kai gori to da kai da wadda ya yayi nariya duk kun yi aikin banza shi kan dama ai ba ba ma don Allah yi ba ba ma ya nemi yardan Allah da sadakarsa ba ce ko to kai kuma da kai don Allah in gori ko cutarwa ya biyo baya Allah ce kai ma naka ya lalace kamar yadda wadda ya yi don riya shi ma ya lalace to ka dubi yadda taimakekeniya yake tsakaninmu ashe kenan kaga da gori da cutarwa yana da kyau mu yi taka tsantsan da shi saboda abin da zai amfane ka ne an ninnin ka maka shi kana zuwa zai zama maka gada ta alkhairi sai ka samu kalma ɗaya biyu kayi ya ɓata abin ashe akwai bukatar mu yi taka tsantsan game da gori mu yi taka tsantsan game da cutar da ƴan uwanmu jama'a mun fahimta kallabi yunfiqu malahu ri'a an Allah sai karfa kazam kamar wadda ke siyar da dukiyansa don riya ga mutane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah sai bai imani da Allah ba bai imani da ranar karshe ba inda ya yarda cewa wannan abun sakamakon Allah zai bashi kuma zai zama sanadiyar tsiransa inda ya yarda ranar alkiyama yana daga cikin abun da za a mai hisabi da shi to da ba zai yi riya da wannan aikin ko kuma ya bata aikinsa ba fa masaluhu Allah sai ce to ga misalinsa sifarsa wadda yake infaki ya yi gori wadda yake infaki ya cutar jama'a mun fahimta? fa masaluhu Allah ya ce sifar wannan mutum ka masali safwanin alaihi turabun Allah ya ce kamar fa'ani dandalami Allah ya ce wadda ƙasa yake kansa wadda aka zuba ƙasa a kai fa'ani ba mun san fa'a ba ko? to sai aka zo aka tara ƙasa akan wannan fa'ar fa'asabahu wabilun sai mamakon ruwan sama ruwa kaman da bakin ƙwarya sai yazo zo fatarakahu saldan sai ya wanke wannan fa'an ya wanke ƙasar da take kan fa'an sai ya bar shi tangararan babu komai a kai to misalin wanda ya yi infaki ya yi gori to haka abin da ya yi ya wanke yanzu akwai da bai gane misalin nan ba to in ma kayi gorin borin wai ka san yadda ɗawainiyar da ka yi ga yadda ya dawo ai gori kan ana yi ko i eh, mutanen mu har wa addini suna gori har wa addini suna gori ya ce to ni kadai ne mai taimakon addini duk abin da ya taso sai a zo a same ni ni kadai ne mai taimaka ma addini a to da wa kake yi tunda da kai musulmi ne dole a same ka kuma dole a gaya maka wani har wa addini yana magori eh Allah ya ce fa masaluhu misalin wanda yayi infaki yayi gori ko yayi infaki ya cutar ka masali safwanin alaihi turabun kamar fa'ani wadda aka tara ƙasa a kan shi fa huwa wabilun sai ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ya zo ya wanke shi fa tarakahu saldan ya bar shi tangaran ƙasa da yashi duka ya tafi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu Allah ya kaga wadda suka yi wannan aikin ai ba da su amfani komai na aikin da suka yi ba domin wadda ya tara ƙasan ba ya tara ƙasan banza ba Allah ya to wadda ma yayi infakin wa'anda suka yi irin wannan infakin la na ala shay'in mimma kasabu to ba abin da zasu amfana na daga abin da suka aikata wallahu la yahdil qawmal kafirin Allah baya shirye da mutanen da suke kafire jama'a mun fahimta ko to haka illar gori da cutar yake abin da kai ka wanke shi ne kwata kwata ya tafi ya tafi kenan ka wanke shi ne ya tafi to ashe akwai bukatar shi musulmi wadda ilimi ke mai jagoranci ya dinga kokarin kiyayewa domin dan taro kwabanka ka je ka same shi a ranar gobe kiyama kaga duk abin da zai zama mana matsala Allah ya mana bayani duk abin da zai zama mana matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani bayan Allah ya samu dace to sai Allah kuma yace ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل Allah ya ce wa matsalin labina yin fi kuna amwalahu mubtiga a marzatillah amma misalin sifar waɗanda suke infakin dukiyarsu domin neman yardan Allah. Ba sun yi ne domin su cutar ba, ba sun yi ne don riya ba, ba sun yi ne kuma da su bi bayan abin da gori ba a'a yunfikuna amwalahum ibtiga amardatillah sun yi infakin dukiyarsu ne don neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim ai wa tasdiqan wa yaqinan min anfusihim kuma sun yi hakan a ransu sun gamsu cewa wannan hanyar tsira ne wannan hanyar da su bi su samu tsira Allah ta to su kuma misalin su kamasalin jannatin bi kamar gona ce lambu ne a wani waje mai tsantulu can ba an yi misali da fa'a ba wadda aka ta aka zuba ƙasa akan shi ruwa ya wanke shi to Allah ya ce amma waɗanda suke infakin dukiyarsu don neman yardan Allah malam infakin dukiya don neman yardan Allah yana daga cikin abin da ke jan su keli nan da nan eh, yana daga cikin abin da yake jan su keli nan da nan yanzu nan ya nauye ya maka suke ninke-ninke kuma wani alkhairi da ke cikin infaki shine fa abin da kai infakin Allah zai dawo da kayan kafin kuma a maka tanadin sakamakon saranin kiyama wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifu idan ka bayar idan ka bayar to da a maye ma gurbin abunka shi yasa annabi ya ce sadaka ga taimako bata taba tauye dukiya ba in dukiyanka ta lalace ta wani waje amma ka ce wai taimaka wa bayin Allah taimaka ma addini annabi ya ce sadaka ba ta taɓa tauye dukiyar wani ba sai dai ta ƙara dukiya ba ta taɓa tauye dukiya ba sai dai ta haka annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam. a wani hadisi annabi yake cewa ma min yawmin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani ba wani gari da zai waye akan bayi a ce yau an wayi gari ba ce waɗansu mala'iku guda biyu sun sauko Allah ya saukar da su Allah zai ce kuma mutanen duniya addu'a e na farkon sai ya ɗaga hannu sai ce ba a afi mumfikan halafa Allah ka ba ma wadda ya yi infaƙi maiwa abinda ya yi infaƙin Allah ka mayar mishi da gurbin abunsa wa ya al-akhar din sai ce Allahumma mun sikan talafa Allah ka talafar da abin da ke hannun wadda ya makale ya rike ya hana in ka bayar akwai maiwa in ka hana akwai talafarwa shi yasa inda ka sa abin a lissafi kuma ka gwada idan da wani zai zo ya ce maka yana bukatan taimako abu kaza ko ba shi da lafiya ko sa ba ta da lafiya ya koka maka wani abu kuma abin gaskiya yana bukatan taimako kai kuma kana da bukana da abin da za ka taimake shi to idan ka hana kai kan in ka hana ina kasan ka hana kasan da ai kana da shi kuma in ka hana ne kasan ka hana ne to ka je ka yi lissafi in Allah wannan addu'ar mala'ikan sai ka ganta a ƙasa da ka hana sai Allah ya talafar da shi ko magani sai ka saya wa ɗanka da shi eh ko magani kana shiga sai a ce maka wani fa jikinsa kaza kaza kaza abinda ka hanan ka je kai makin sai ka ga ya tafi a asara bara a barka dai ka amfane shi ko ka je ka samu baki biyar sun zo eh. idan wani ya nemi taimako ka hana to abinda ka hana shin ka je ka kula da me zai faru za ka ga wannan abun sai an buɗe ma ƙofar da zai lalace e kana tafiya kana ɗan tafiya sai ka ji motar ka ta ɗan yi wani abin nan sai a tsaya in sha Allah wannan dubu takwas ɗin motar sai ta ci eh, eh. a to da Allah ya ce su yi addu'an ba zai karɓa ba ne ya su yi ba zai karɓa ba ne ya su yi to cewa ya Allahumma a'ti munfiqan kalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah wanda ya hana ya iya taimaki bayin Allah abinda yake da shi Allah ka talafar da shi kuna jin addu'ar ba za ta ba bane to idan mutum ya cancanci a taimake shi yace a taimake shi kasan kana da halin taimakonsa ka taimake shi daidai gwargwadon abinda Allah ya kore maka za ka samu maiwa idan ka ƙi kuma ka yi makin za ka ga yadda kuɗin zai tafi Hmm. Allah ya ce wa na masalul ladina yunfikuna amwalahum a amardatillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu domin neman yardan Allah wa tasbitan marzatillahi wa tasbitan min anfusihim kuma hakan da gaske ne a zuciyarsu sun yi shi ne saboda gaskata kira da Allah subhanahu ya yi, ka sali jannatin bi Allah ce kamar lambu ne kamar gona ce akan wani dan tudu asabaha wabilun domin gona idan tana kan tudu to ko ruwa ne yayi ambaliya ita baya cutar da ita kuma tana da saurin karɓar raba ta rike sanyi Allah ce to kamar gona ce da aka yi ta akan tudu fa asabaha wabilun asabaha wabilun fa atat ukulaha bi ifain ukulaha bi ifain Allah ce da ruwan sama mamako yazo ya samu wannan gonan sai ta bada amfanin ta ninki biyu ko dai ta ninka abin da ake samu a ciki ko kuma ita saboda yanzu sanyi ta ya kama ta tana da danshi da ni'ima aka yi amfani sau biyu a shekara Allah ke haka al'amarin wadda ke infaki don neman yardan Allah ya idan mai yawa ne to dumbulau nan idan ma ɗan kaɗan ne faɓal Ka masali jannatin birabu watin asaba wabilun da ruwa mai yawa ya same ta fa'atat ukulaha bi ifaini sai ta bada amfani ninki biyu fa in lam yusibu wabil Allah ce kuma koda mamakon ruwan sama bai same ta ba bata samu babban ruwa ba batal to ita yayyafi da danshi da raba ya wadace ta za a samu amfani kun ga duk ta inda duk ta inda in ya juya alkhairi to amma idan mutum yayi ne don neman yardan Allah Allah ne ya ce a yi kuma ya yi wannan abin domin neman yardan Allah to zai rabauta da wannan rabo ta kowane bangare wallahu ta ta'amaluna basir lalle Allah mai ganin abin da bayi suke aikatawa ne baki to Allah ya samu dace bayan Allah sai mu kwana an sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am